masu jawabin da suka da ibrahim amiru umar da ke zama jami'a wato coordinator na youth initiative na rashin jihar gombe da Abdullahi mai kada Umar shugaban sabuwar jam'iyyar nan ta NNPP da kuma wani matashi mai rajin gyara rayuwar matasa Gombe Muhammad Baba Sharif dukkanin sun bayyana cewa lakta manufa ce ta ilimantar da matasa kan buƙatar da ke kai gare su da sun ga abin da ya kamata musamman a zaben shekara ta 2023 don zaɓen 'yan takara na gari domin samar da ƙarin ci gaba da kyautata Najeriya suna mai bayyana cewa lokaci yadda matasa Najeriya za su zurfa tunanin su su ba da su yadda ya dace don kawo sauye-sauye masu tasiri. Kan yi wasa da wannan dama ku gaya wa abokanku a gaya wa yan uwa wanda suka fito ku bi cancanta ina mun tana wai kace dole sai dan fifi muna kuna hanyar da za mu samu a cancanci kasar nan sun kuma yi jawabi kan nagartan tsohon gwamnan jihar Kano sanata Rabiu Musa Kwankwaso da suka ce yana da kwarewa da nagartan kasancewa shugaban Najeriya. Wanda ya kalli Kano State ya ga irin cigaban da ya samu ya duba history irin na sanata Rabiu Musa Kwankwaso ya san kan ne da da dan na fito na ce wa duniya ta zabe shi ba wanda zai ce ai na zo da lamari na siyasa idan aka tashi ɗan al'umma to sai aka duba aka cewa matasan cikinsu ba su damu da karatu ba ba sa kuma participating a cikin harkokin zabe da kuma tsayawa a takara to wannan jama'an kar ma ba bata kudin su wajen zuwa ku ce za ku yaƙe su domin yaƙi ya riga ya ce su amma in matasan al'umman suka farka suka ce to mu ma yanzu lokacin ga suka dage a karatu suka dage kuma wajen ganin cewa duk abin da zai zama to su an ba su dama to wannan matasan ta fi tsorewa kowace irin al'umma ido a duniya domin an san cewa matasan da suna da manufa wasu malata wannan taro da nazanta da su da suka hada da kabiru muhammad fuma da kuma zainab ibrahim muhammad da bayi da dukkanin sun ce wannan taron lecture a kyakkyawan mataki ne na ilmantar da matasa da ke daga garin rawar taka a siyasar najeriya a yanzu halin da matasa suka samu kansu a ciki da ire-iren wayannan tarurrukan ne za a nusantar da su su suwaye na za su je me suke yi da kowa da kowa shi ma ya kokarin ya kamata mu duba wane ne wannan mutumin da muke zaben shi me zai iya zuwa ya zo ya mana a wannan kasa da suwa da suwa ya zai yi tafiya da shi a wannan mulkin shi ya gani ya yi abin da ya cancanta a wannan kasa din Muhammad Ibrahim Fantami labarun Liberty daga Gombe